بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan hantsi mai albarka na lahadi wanda yake shine hantsi na biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta 1431 wanda kuma idi da goma sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma miladiya da izinin Allah ta'ala za mu ɗora a gaba ta biyu a inda muka tsaya a karatunmu na jiya a cikin wannan aya mai albarka ayatul kursi ayatul yi ake cewa ba ayatul yi ba ba a sama yawon ɗin abin nan rufu'a domin mu mudaf ilaihi ne ayatul kursiyi ayatul kursiyi ba ayatul kursiyu ba kun gano wannan yawa saboda muna karatunta ya kamata a fayyace komai da komai kenan ayatul kursiyi aga al kursiyi mudaf ne zuwa ga aya wanda yake kuma mudaf abin nan ne majrur ne yana cikin majrurat a karatunmu na jiya bayan da muka gabatar da abin da Allah ta'ala ya sauwake mana na abin da ya shafi alkur'ani da suratul bakara da ayatul kursi makai maganar wannan aya mai tarin albarka tana da jumloli guda goma a cikinta jumla ta farko allahu la ilaha illahu ta biyu alhayyul qayyum ta uku la ta'khudhuhu sinatun wala naum ta hudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard ta biyar man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini ta shida ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ta bakwai wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ta takwas wasi'a kursiyuhu samawati wal arda ta tara wala ya'uduhu hibbuhuma ta goma wa huwa al-aliyyul azim haka suke jumloli ne guda goma kuma muke bayani a darasin jiya cewar kowa ya dage ya ga ya iya karanta ta daidai gwargwado kamar yadda aka sauka da ita so wanda mutum ya ka karanta ta ne ya tsince ta akan titi ko ya ji a kasar ya haddace yanzu ta samu malamarta ki sake maimaitawa eh haka take ko kuwa akwai gyare-gyare haka ne ko ba bane galibin ku duk karantawa kuke yi a makaranta ku duba ku ga idan yaran da suka tsanci fatiya akan hanya da zaran kin zo kan siratal lazina an'amta alaihim in ya dinga ce miki al'anta ko ta dinga ce kaza sai a daɗe a wurin saboda qur'ani ana koyan shi ne a gaban malam kun gano wannan da ke ko jiya muka gabatar da abin da ya shafi magana akan gaba ta farko Allahu la ilaha illahu wanda yake ita ce kalmatul ikhlas ita ce gabar ta magana akan a tauhid al da sauransu kamar da bayani ya gabata yau za mu tashi gaba ta biyu ita ce alhayu hayyu a karatunmu na jiya muka ce ayatul kursi mai jumloli guda goma in ka kallace ta ta hada nau'ukan tauhidi guda nawa guda uku ta hada tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat a jiya fadin Allah ta'ala Allahu la ilaha illahu kai tsaye wannan yayi nuni ne akan tauhidul uluhiyya tsantsar bauta ga Allah ta'ala ake yin ta shi kadai ba a garwaye ba a haɗa bauta shi da ta wani to hakan nan kuma yana da sunaye kyawawa ko sunaye mafiya kyau shine yau za mu fara magana a kansu da Allah ta'ala ya ce alhayyu alqayyum shi Allah ta'ala shine alhayyu shine kuma alqayyum mun zama sunaye nawa kenan biyu kenan Allah ta'ala ya yi mana bayani cewar yana da sunaye kyawawa ko sunaye mafiya kyau da ya ce walillahi al-asma'ul husna ohu biha kada manta tafsirin nan mudu ne walillahi al-asma'ul husna ga Allah ta'ala kadai suke al-asma'u sunaye in ga ba suna ba kenan eh domin al-asma'u jam'i ne na alismu jam'i ne na suna al-asma'u sunaye al-husna mafiya kyau ba wai mai kyau ba domin alhusna mu'annas ne na al'ahsan kun gano wannan al'ahsan shine abin da ya fi komai kyau hasan shine mai kyau ahsan mafi kyau kun gano maganar zaidun hasan lakin na amur ahsanu minhu zaid hasan ne amma amru ya fi shi kun ga shine ismu tafdil kenan ahsan mafi kyau to idan mu'annas ce yake ce husna ala wazani fu'ula muzakkar nashi af'al mu'annas nashi fu'ula kamar uliya wa llahi hiya al-uliya kaga mu'annas muzakkar nashi ne a'ala mu'annas kuma uliya ala wazani fu'ula kun gano wannan ko Allah ta'ala ce walillahi al-asma'u al-husna ga Allah ta'ala kadai suke sunaye ba suna ba alhusna mafiya kyau sunayen Allah ta'ala sunaye ne su suka fi kowanne suna kyau subhanahu wa ta'ala sai ce fada'uhu biha ku kiraye shi da waɗannan sunayen a ga ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe miki duk wata doguwar hanya in za ki roƙe shi sai ki roƙe shi da waɗannan sunayen wazarun lazina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke yin ilhadi a cikin sunayen Allah ta'ala sai ju zauna ma kanu ya amalun da sannu za a ka musu da ɗanyen aikin da suke yi akan maganar ilhadi haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afa man yulqa fi nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma shitu zuwa karshe to kafin mu shiga yana da kyau a ce mu gabatar da wasu abin nan wasu shimfiɗoɗi haka ko shimfiɗa dangane da abin da ya shafi sunayen Allah ta'ala da sifofinsa duk da cewar ba za mu yi kokarin zirfafa cikin sifofin sosai da sosai ba to amma a duk lokacin da ake magana kan sunaye to dole sifofi su shigo domin kowanne suna ɗaya yana kunshe da sifa kun da maganar duk suna Allah ta'ala yana kunshe da sifa ɗauki wannan ka'idar ba dukkan sifa ce take kunshe da suna ba an gane duk sunan Allah ta'ala yana kunshe da sifa amma ba duk sifa ce take da kunshe da suna ba ba misali da Allah ta'ala ya ce wa huwa al-ghafur ar-rahim sunan shi shine wa al-ghafur yana da sifa a ciki ita ce me ghafara kun gane ko gafartawa sifa ce kuma yana gafartawa kun bayyana wannan da ke ko to amma Allah ta'ala istawa al arshi sifa ce ko ba sifa ba ce yana da cikin sunahi mustawin Allah ta'ala yana da hannaye guda biyu irin waɗanda suka dace da shi bal ya dahu mabasutu tani yun fi ko kaifa sha kuma yana da sunaye a cikin su a'a ina fata mun gane wannan jumla din kafin mu zo kanta abu na farko da zamu ambata akan abin da ya shafi sunayen Allah ta'ala ka'idoji ne zamu amfani da su saboda fahris ala fahmika lil qawaidi ko jami'atul masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktabi subul alladhi qad wufiqa su ka'idoji akan sifofi suna da kyau a kowane bangare ki san ka'ida ka'ida ta farko da zamu faɗa akan sifofin akan sunayen Allah ta'ala da sifofin shi asma'ullahi ta'ala tauqifiyya sunayen Allah ta'ala tauqifiyya ne ma'anar tauqifiyya ba a kirkiro mishi shi Allah ta'ala akwai wani wanda ya kai sanin kansa eh babu a cikin halittun Allah akwai wani wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah kun yi shiru a'a saboda ka sunayen Allah sunaye ne da ba a kirkiran masa sai dai sunan da Isa ya bayyana ma kan shi ko manzan shi manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mashi hanya nawa kenan biyu babu ta uku ko dai Allah ya faɗa ko manzan Allah ya faɗa babu hanya ta uku iya jinki da larabci jina da larabci jumma da larabci iya ƙwarewa mutum a larabci bai kai wani matsayin da zai je ya ce suna kaza ya dace da Allah ta'ala ba kun fahimci wannan da kyau saboda haka sunayen Allah ta'ala sunaye ne turkifiya babu wata dama da za a sanya hankali ya zama jagora wurin ƙirƙiro ma Allah ta'ala suna saboda haka za ki tsaya zan tsaya ne a inda Allah ta'ala ya tsaye da mu ba shi ne wai kifi inda amrihi ba yawwa inda Allah ta'ala ya tsaye da mu shine inda ya bayyana ma kanshi suna ko manzon shi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mishi a cikin littafinsa ingantacce amma a cikin alqur'ani ko sunna ingantacciya ma'ana tsaftataccen hadisi abin da ake nufi da tsaftataccen hadisi shine hadisin da yake garau babu kura kanshi shi tabbas annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya faɗe shi ba lokacin da mutum za a sanya shi a wani ƙangi ne ya kawo dalili ba ya rasa yadda zai yi ya kirkiro ƙarya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya taimaka ma ra'ayinsa kawai wa ba'dun nasara ra'ayin qasada kawai akwai wanda suke kirkiro hadisi domin su taimaka ma ra'ayinsu ba waɗannan ba domin kankan ba ne mutum ya kirkiro ma Allah ta'ala suna dan Allah ta'ala na cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هكذا الله تعالى ينتشوى قل, إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا sai Allah ta'ala ce wa an taqulu ala Allah ma la wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna hakan nan ku kirkirin magana ku faɗa ma Allah akan abin da ba ku da masani akan shi ku ce Allah yana da suna kaza alhali bai ce shi yana da wannan sunan ba kun gano wannan ku ce Allah yana da sifa kaza alhali bai ce yana da wannan sifa ba wannan haramun ne Allah ta'ala ya haramta wannan saboda ka duk sunan da zaki kira Allah ta'ala da shi ki tabbatar da Allah ya kira kashi da wannan sunan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira kashi da wannan sunan kin gano wannan da kyau ko cewar kin ga wani littafi a kasuwa ana sayarwa wannan bai ishe ki dalili ba kawai ba kina da qur'ani ba riwal qalbi zikrullah fastaskim qubila wala ta'udu rawda zakirina fatumhila wa asir an al asari masrata azbihi saboda haka <laughs> kun bai da ke ku ai in ana magana zikiri dole a kawai imamu shatibi rahimahullah Allah ya ji saboda haka kawai ki ga littafi a kasuwa baya zama miki shaida ɗari bisa ɗari wai kawai karki manta himmar su shine ya za a siya ya za su yi kuɗi sai kuma himbaki ya za ki roƙi Allah ya amsa a yadda yake so manufa ta sha bamban ko ba ta sha bamban ba ta sha bamban saboda haka ba zan ketare wannan wurin ba zan mana wasiya da littafai guda biyu in dai akai abin da ya shafi addu'o'i ne da zikiri littafi na farko shine hisnul muslim wannan kusan kowace tana da shi sai dai kawai min babu tambihi a ƙara hisunul muslim akwai wanda aka fasara da hausa akwai wanda aka fasara da turanci ina da akwai wasu yarurrukan da dama haka wannan ba za ki je ki karanta da transliteration ki ce wai kin karanta sunan Allah ba a'a kamar yadda kika san an koya muke daga A zuwa Z haka zaki zauna a koya muke sunayen Allah ki iya hurta su kamar yadda bayani zai zo saboda haka anan dai mu san sunayen Allah ta'ala ba a kaga mashi su sannan ba a ƙara su a kan yadda suke ba kuma a rage su Allah ta'ala ba zai ce yana da suna kaza ba ke zuke ce a'a wannan bai dace da shi ba ke janyi a'a a anti mu amhu shin ke kika sani ko shi shi ya sani za mu je ƙaira ta yanzu za mu je abu na biyu sunan littafi na biyu addu'a min alkitabi wa sunna yana nan yana da abin nan bangon shi kore ne ko bangon shi kore ne kuma waɗannan littafan akwai mai ƙaramin kari akwai mai babban kari akwai mai tsakatsakiyan kari littafai ne wallahi malama za ki ji addu'o'i zikirai zikiri irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama filla filla daki daki zikirin tashi daga bacci zikirin kwanciya bacci zikirin fita daga gida zikirin shiga gida zikirin kaza zikirin kaza zikirin kaza zikirin kaza waɗannan littafan kuma ƙananan littafai ne naira mutala hudu zuwa naira ɗari ba ina jin ba za a rasa su haka haka yake in kina son babban akwai al'azkar na imamun nawawi shi wannan ya ɗan tasa haka al'azkar na imamun nawawi girman shi ya ɗan fi bulugul maram haka kun fahimci wannan da ke ko a matsayin na wacce ta ɗan ɗaga kuma a ilimi kike samu wannan ɗin ki manta a cikin sahih bukhari akwai kitabu da da'awat cikin abin nan sunanu turmizi akwai kitabu da'awat duk waɗannan littafan a can aka ɗebo su kina da sahih bukhari in kika bude kitabu da'awa zaki samu addu'o'i waɗanda suka fito daga baki mafi tsarki ba wai baki mai tsarki ba baki mafi tsarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin baki ne da Allah ta'ala ya shaide shi ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhumiratin fastawa abu na biyu da za mu je kan shi shine arkanul imani bi asma'il bi husna rukunai na imani da sunayen Allah ma'ana yan sunayen Allah ma suna da rukunai kenan ko imani da su yana da rukunai in kika ce kin yi imani da sunayen Allah ta'ala da siffofin shi to dole ke da waɗannan abubuwa guda uku abu na farko al'imanu bil ismi imani da sunan shi yasa muka faɗa ɗazu cewar kada a ƙara ai kada a rage idan kika rage wani sunan ya nuna baki imani da shi ba kenan eh haka ne ko baka bane saboda ka zaki imani da sunan ki tabbatar ki kudirce a zuciyarki cewar wannan sunan sunan Allah ne ki hurta shi da baki da kuma yaran larabci al'imanu bima dalla alaihi lismu min ma'ana imani kuma da abin da sunan ya kunsa na ma'ana sunan Allah ta'ala misali al-ghafur ba wai misali bane suna Allah al-ghafur na ɗauko shi ne domin buga misali kun gano nan da ke ko suna Allah ta'ala al-ghafur yanzu me yake nuni akan haka ga Allah mai gafara ne dole ke da cewar Allah ta'ala mai gafara ne kun ga wannan cewar Allah ta'ala mai gafara ne baya cin karo da faɗin Allah ta'ala wala man sabara wa ghafar inna zalika min azmil umur wali man sabara dukkan wanda ya haƙuri wa ghafara iyafi eh an miki laifi kike haƙuri kike yafi yafi waki ɗaya take da yafewar Allah ta'ala waki ko dai ki ce kin yafe ko ki ce Allah ya isa eh ko ki zaki kai kotu ko zaki kai wurin police amma idan Allah ta'ala bai yafe ba yakin ga Allah kiyaye sai wuta jahannama kenan fa wanda yake ke baki da ita kun fahimci wannan da kyau ko za mu zo kan wannan matsala da insha Allah ta'ala abu na uku al'imanu bima ya ta'allaku bihi min al'asar imani kuma da abin da sunan ya kunsa na alamu wannan abin na din wannan suna din alamomin da muke gani kamar daga cikin sunan Allah ta'ala akwai ar-rahim kun gane wannan abin da ya kunsa shine me rahama ko ba haka yake ba abin da ya kunsa rahama ma'ana Allah ta'ala mai yawan rahama ne kuma Allah ta'ala da ya sauka da ruwan sama ya ce fanzur ila asari rahmatullahi kayfa yuhil arda ba'da mautiya kallaci gurabu na rahamar ubangiji ma'ana rahamar ubangiji tana da alamu da ake gane ta daga cikin alamu da ake gane rahmar ubangiji da mu yanzu nan mun tabbatar da ita shine yafe zunuban da yake mana domin da baya yafewa da tunin yanzu babu kowa a bayan kasa walau ya akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba inda Allah ta'ala yana dankan mutane da abin da suka aikata na laifi da tuni yanzu babu wani wanda ke motsi a bayan kasa da tuni kowa Allah ya dinke shi to amma wannan kun ga alama ce na yafe wanda yake yi mun gano wannan wa alaikum salam na'am al-imanu bima dalla alaihi al-ismu min al-ma'na al-imanu bima yata'allaqu bihi min al-athar imani da abin da ya ratayi na sunan na asar na alamun sunan Allah ta'ala ke cewa wa rahmati wasi'at kulla shay rahamar ubangiji ta yalwaci komai ya Allah mana rahama Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda ka yanta su a wannan wata mai albarka za mu je gaba ta uku akan abin da ya shafi sunayen Allah ta'ala shine al-ilhad domin Allah ta'ala ya ce wazarul lazina yulhiduna fi asma'i ka kyala waɗanda suke yin ilhadi suke to menene ilhadi din fi asma'ihi a cikin sunayen Allah ta'ala kar kuma ta hawa tambaye ku adadin sunayen Allah ba kuma ina nan zan tambaye ku adadin su gurano ne yawa hmm? ba su da iyaka amma an tato wasu barakallahu fik ya ce sunayen Allah ba su da iyaka amma akwai wasu da aka wari a aka tatu al-ilhad da Allah ta'ala ya ce wa lazina yulhiduna innan lazina yulhiduna tunda muna magana ne kan al'asma menene ilhadi din kun gane ko idan aka ce al-ilhad huwal mailu an istiqama shine mutum ya karkace ya karkatuwa Gabarin daidaituwa maimakon a daidaitu cir sai a yi kenan sai a karkace wannan karkacewar ita ce al-ilhad shi yasa suke da kabari mai suna al cewar idan aka yi kabari sai kuma dan maimakon a ci gaba da hakan a tsakiya sai kuma a dan gusa kwibin kabarin sai a sake yi rami sunan wannan shine allahad saboda mai ya dan karkata mun gano wannan saboda haka imam ibn qayyim dalibin ibn taymiya yake cewa wal ilhadu fi asma'i ta'ala idan aka ce ilhadi a sunayen Allah ta'ala huwal udulu biha shine karkatar da sunayen wa bi haqa'iqiha da karkatar da haƙiƙanin sunan wa ma'aniha da ma'anonin sunan maimakon mutum ya basu a yake a miƙe a yadda suke sai mutum ya karkatar da su an alhaƙi sabit maimakon ya basu akan yadda suke a daidaice sai ya karkatar da su ya ki yadda da su ko ya canza musu wata ma'ana wa huwa ma'khuf min al-mail kama yadullu alayhi madat yace an dai ciro al-ilhad ne daga al-mail ma'ana karkatuwa kamar yadda madar asalin kalmar take ita ce lamun ha'un dalun ko ba shine asalin fi'ilin ba saboda haka ilhadi a sunayen Allah ta'ala ma'ana karkatar da sunayen Allah ta'ala hanyar da ake bi suna da yawa saboda Allah ta'ala ya tsare mu Allah shi kiyaye domin Allah ta'ala ya yi faɗin narko na azaba ga dukkan masu karkatar da sunayen shi ya ce wa zarun lazina na fi asma'i sayyidu zauna makanu ya amalu za a sakan ka musu ɗanyen aikin da suke yi ya ce innal lazina na fi asma'ihi lalle duk waɗanda suke karkatar da sunayensa la yakfuna alaina ba za su taɓa koyi mana ba afa man yulqa fi nari khairun shin waɗanda aka wanda aka watsa shi a cikin wuta shi yafi amman ya ci amina yawmal qiyama ko wanda zai zo amintacce ranar alkiyama wanne yafi wanda zai zo amintacce ranar alkiyama shi shine yafi ba ma za a daidaita shi da wancan ba subhanahu wa ta'ala daga farko akwai tasmiyatul asnam biha kiran gumaka da sunayen Allah subhanallahi alazim kiran gumaka da sunayen Allah wannan ba karamar barna ba ne kamar yadda suke kiran allat suke da gunki allat daga wanne suna kenan allah suka ciro allat kamar al'uzza daga al'aziz kamar almanat daga almannan wannan ba karamar barna ba ce Allah ta'ala ya tsare mu Allah shi kiyaye mu sai abu na nawa na biyu tasmiyatuhu bi ma la yaliqu bi jalalihi kiran Allah ta'ala da abin da bai dace da shi ba kiran Allah ta'ala da sunan da bai dace da shi ba kamar yadda kiristoci suke kiran Allah ta'ala Allah Da Allah uba Allah ruhi mai tsarki wannan ba karamar barna ba ce Allah ya tsara al'ummar musulmi ba haka suke cewa ba shine Allah ta'ala ce laqad kafara lazina qalu inna Allah Salisu salasa sai abu na uku wasfuhu bima ya ta'ala an wa ya taqaddasu minan ƙa'is siffanta Allah ta'ala da abin da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka daga barin shi Allah ta'ala ya tsarkaka daga barin dukkan wata nakasa dukkan wata siffa ta tawaya ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka da ita sai a samu wani jujal ya zo ya dinga kiran Allah ta'ala da wannan suna ɗin misali kamar yadda yahudawa suka ce Allah ta'ala talaka ne a billah laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya haka fa suka faɗi wannan danyen kalmar Allah ta'ala ya ce ya ce sanaktubu ko sayuktabu yau ba a shatubiya sanaktubu ma qalu da sannan za mu rubuta duk abin da suka faɗa domin ma almasuliya ce ta'um sanaktubu ma qalu za mu rubuta duk abin da suka faɗa wannan babban laifi ne yana ga cikin abin da suka faɗa wanda ubangiji Allah ta'ala ya tsarkaka da shi suka ce ya huta bayan da ya kammala halittar samai bakwai da ƙasai bakwai cikin kwanaki shida inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin sai suka ce ai ya ya huta akan da ya kammala wannan ina Allah ta'ala ya ga hutu subhanahu wa ta'ala shi Allah ta'ala ya mai musu da ne ce ma masana min luhu hakan nan da ɗanyen magana da suka bada suka ce yadullahi maghlula to duk kaga waɗannan abubuwa siffanta Allah ta'ala ne da abin da Allah ta'ala ya tsarkaka daga baransu saboda haka duk wata addu'a da zaki ki tabbatar da ma'anarta in ba ka ba zaki zai ki afka cikin waɗannan abubuwan da ake lissafawa ba tare da kin sani ba kun mai ci maganar za ki kira Allah ta'ala da sunaye ki tabbatar da sunayen kar ki je ki kira shi da sunayen aljanu ya kafa kafa ya ilu ya jiga jaga ya ilu ya waye wa ya ilu ne kun bai ci wannan da kyau ka mutum ya hatara ana kawo waɗannan ne domin ki san ki tantance sunaye kar ki je ki kirayi Allah ta'ala da sunan da ba nashi ba ki je ki siffanta shi da sunan da Allah ta'ala ya tsine ma waɗanda suka siffanta shi da hitinci ne wannan tsinuwa ta zo ta biki Allah ta'ala ya sauke abu na abu na nawa zamu je yanzu abu na hudu zamu je tunda mun yi magana kan ilhadi mun faɗi wani bangare daga cikin nau'ukan ilhadi ko mu ƙara wani a ciki bari mu ƙara na biyar eh na uku wasu ta'ala bi ma abin bi ma ta'ala an siffanta Allah ta'ala da abin da Allah ya ɗaukaka daga barin wannan abin sun ce da shi faqir a billah bayan Allah ta'ala ghani ne sun ce da shi yadullahi yana da hannu ɗaya bayan hannaye biyu ike da su sun ce ɗayan maghalula ne bayan biyun kuma shimfiɗaɗɗu ne sun ga da sun siffanta Allah ta'ala da abin da yake ya riga ya ɗaukaka daga barin shi subhanahu wataala barna ta hudu da zamu ambata da suke yi ta'tilul asma'i an ma'aniha karkatar da sunayen daga ma'anoninsu shafe ma'anonin sunayen kun gano wannan da ke ko shafe ma'anonin sunayen shine ta'tilul asma'i an ma'aniha wa jahadi haqa'iqiha da jayayya da musun hakika na sunan misali sai ce sami'un bila sam basirun in bila basiri sai ce Allah ta'ala mai ji ne ba da ji ba mai kene ko mai gani ne ba da ido ba ko mai magana ne kun yi shiru to da me yake magana idan kika ce Allah yana magana ba da baki ba kin yi barna in kika ce Allah yana magana da baki kin yi barna kun gane maganar idan abin da zaki faɗa shine Allah mai magana ne idan kika ce Allah yana magana ba da baki ba to akwai tambaya da za mu yi maki wannan ginin masallacin yana magana ko baya magana Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke su duk suna ma Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana tasbihi ga Allah sai dai ku ba ku gane tasbihin wannan fanka tana tasbihi kenan wai da ke hannunki tana tasbihi da baki take yi to da kika ce Allah yana magana ba da baki ba yanzu kin kamanta shi da bango kenan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani ta harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce akwai dutse a maka ya san shi yana yi wa manzo sallam sallama a duk lokacin da manzo Allah zai wuce da me yake magana kun yi magana kun yi shiru da baki to da kika ce Allah yana magana ba da baki ba kin kamanta shi da dutse kenan kun gane maganar saboda ka fassara sunayen Allah da ake mutum ya hatara Allah mai magana ne wai ya kifu inda amurki sai ki tsaya iyana kar ki ce da baki wa ya gaya maki kar ki ce ba da baki ba wa ya saki mun wannan da kyau saboda ka akwai hatsari cikin wannan muna karanta ga hadisi na cikin sulh bukhari kitabul juma'a ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kafin a yi mai mumbari me yake hawa yake hudu ba kututturen dabino da aka yi mai mumbari sai ya koma ya hau kan mumbarin sai wannan kututturen dabinan kun yi shiru ya kama kuka da mai yi kuka to da kika ce Allah yana magana ba da baki ba kin ga tashi da kututturen dabino kenan fa Allah ta'ala ya ce da sama itiya an aukar han qalata sai sama da kasa suka ce ataina ta'i'in da me suka faɗa da baki to kuma kici Allah yana magana ba da baki ba kin kuma shi da sama da ƙasa kenan wai ke kici yana magana ba da baki bane dan kada ki kuma shi da wa da mutum ko sai kika kuma shi da jama'a. kuma ba abin da ya kai ki ga haka sai da kika kuma shi da mutum din tukunna sannan sai kika kore in ba din kin kuma shi ba da mama da kici yana magana ba da baki ba to kun ga wannan kashin yana ga cikin abin da al'umma kafasa ta biyu a ciki Allah ya sauke sai abu na biyar daga cikin al shi ne tashbihu sifati bi sifati khalqihi kamanta Allah ta'ala da sifofin halittarsa kamar yadda aka hana ki ki goge suna ki share sunayen Allah ta'ala to haka kuma haramun ne ki kamanta sifofin Allah ta'ala da sifofin halittarsa abin nan ki kamanta sunayen Allah ta'ala da halittarsa ki kamanta Allah ta'ala da halittarsa Allah ta'ala ya ce wa kana Allah sami'an basira ko yanzu Allah ta'ala yana da suna nan shine me yana da sifa ta as-sam'u yana da sifa ta me al-basaru kun gano wannan da ke ko aka hana kiki goge su to haka kuma haramun ne ki kamanta siffar tashi ta a sama da albasaru da ta halittarsa dai ce ina khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira mutum ma sami'an basir ne Allah ma sami'an basir ne sai dai basi tarayya ba babu kamancece ne a wurin domin shi Allah ta'ala laisa kamislihi shay wa huwa sami'ul basir ba za ki ce Allah ta'ala ba sami'un basirun bane ba kuma za ki ce mutum ba sami'un basirun bane tambaya ɗaya da zan miki jin Allah rashin ji ya gabace shi eh jin mutum rashin ji ya gabace shi shi karan shi mutum ɗin ma babin shi ta gabace shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun man gano wannan da kyau ko saboda haka ba a kamanta Allah ta'ala da halittarsa kuma ba a goge ba a share abin da Allah ta'ala ya tabbatar kansa wannan kuma shine makamancin abin da zamu je gaba ta hudu da zamu magana akan ta ittifaqul asma'i la yujibu tamathulul musammiyat ittifaqul asma'i la yujibu tamathulul almusammiyat ittifaqi na sunaye baya sawa cewar sunayen daidai wa daida suke suna da kamanceceniyar da juna ittifaki na sunaye Allah ta'ala yana da suna na sami'un basir mutum ma sami'un basir wannan ba shi ke nuna iri ɗaya suke ba kun gane maganar wannan ba shi ke nuna iri ɗaya suke ba domin akwai irin waɗannan sifofi da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su ya siffanta halitta shi da su kawai naki ke ma ke daga kin san na Allah ta'ala daban na halitta shi daban kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala yana cewa inna allaha bin nasi la ra'ufun rahim mana daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai ar-ra'uf daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai ar-rahim sannan kuma yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim shi ma Allah ta'ala ra'ufur rahim wannan baya nuna cewar siffa ta Allah ta'ala daidai take da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun gano wannan da ke ko yana ga cikin sunan Allah ta'ala al-aziz kuma Allah ta'ala ce qalat imra'atul aziz wannan ba shi ke nuna al-aziz an Allah ta'ala irin wannan yake ba karki manta fa sifata ta al-izza din gaba ɗaya da ta Allah ce sai wanda ya dan disa maka dan to waɗannan misalai suna da yawan gaske a wannan babi da izinin Allah ta'ala a hankali bayanan su za su zo za mu je gaba ta biyar na sunayen Allah ta'ala sunayen Allah ta'ala nawa ne tambayar da na ajiye muku ɗazu faɗi babu wata fargaba nan duk mun zo koyo ne kun gane magana ta nan duk mun zo koyo ne saboda haka don mun yi kuskure a nan ba wani abu ba ne kun gane wannan da kyau ko inda mun zo mun ce mu malamai ne to da shine nan nan ne abin zai